الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو الجلال والجمال والكمال والموجود والمجلل عين الياهوت وعين الهاهوت وعين الناسوت وعين الذات وعين الصفات وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله na samu babban malami na Sheikh Dr. Muhammadu Kabir ibnu Sheik Alisa al na same shi yana gabatar da maudu'i mai muhimmanci maudu'i wadda matasa suke bukatuwa zuwa ga jin bayani a kansa ma'ana maudu'in ba da kariya da difa'i ga janibin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sahbihi wasallam lokaci ya tafi a ni yi matakan sharrafa da samun kaina a wannan zama saboda kusan duk lokacin da za a kulla wani zama na haɗu da malam to ina jin hikimomi da gwalagwalan magana wanda alhamdulillahi sai dai mu ce Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kara tsawon kwana albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku ɗan uwa ta'alikin da zan yi wa malam shi idan ana batun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana batu ne na sha'anin madaukaki ana batu ne na sha'anin wanda Allah Ubangiji ya girmama shi ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim ana batu ne na wanda Allah Ubangiji ya umurci dukkanin muminai ya ce lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wato tusabbihuhu bukratan wa asila ana batu ne na wanda Allah Ubangiji ya ɗauki alkawari da annabawa a kansa Allah Ubangiji ya ce wa iz akhadha Allahu misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه to idan ana maganan manzon Allah wanda Allah ya mishi wannan girmamawa din to duk maganan da mutum zai faɗa sai yayi san sabida ba wani maganan da zai cika martaban manzan Allah ballantana ma ya iya ketarewa gaba da martaban manzan Allah kowane magana mutum zai yi a janabin manzan Allah sai dai ya nemi afuwa ma bayan ya gama uzran ilaika rasulallahi in qassartu fi wasafi fa inna jamalakum la yusafa mutum ya ce ya rasulallahi muna neman uzuri dangane da abin da muka faɗa na yabo mun san kalmomin mu bai kai ya bayyana hakikalinku ba sabila da hakikalinku ba zai iya sifantuwa ba wani daga cikin magabata yana ce walau anna kullal alamina ta'allafu ala madhihi lam yablighu ba'd wajibi da duk halittu kowa zai yi rubutu da dukkanin duniya kowa malami ne kowa zai iya rubutu kuma kowa rubutun da yayi iyaka a kan annabi ne to ba za a iya rubuta hakikanin girma da martaban manzon Allah ba? wato abin mamaki ne a ce yau ga musulmi daga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyansa yana jin cewa annabi bai kai gu kaza ba ko an shige da annabi kaza ko an kai annabi matsayi kaza duk girman nan ba annabi bane ya ba kansa Allah ne ya ba shi mashi'atullahi fauka shakki wat tuhani duk girman nan da Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa mana annabi ba shirikinsa ba ne annabi bawansa ne tabarakan lazi zalar alfurqana ala abdihi li yakuna lil nazira amma idan ka kalli dangogi na girma da daraja da fifiko to dangogin girman manzan Allah abu ne wanda hankali ma ba zai iya ya kwatanta abin da yake ƙasa ba ballantana ya je sama ya faɗi hakikalin gurin da za ka ce min na tsaya a guri kaza in na shige da annabi guri kaza na da gona da ɗini rutabun tasbutul amaniya hasra dunaha a wara'ahunna wara'u darajojin manzon Allah matsayi ne wanda buri na me yabo me al-busiri yake faɗi dangane da yaban Ya ce fa ma tatawala amanul madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wa shiyami duk yanda mai yabo ya yi ƙoƙarin, ya dage don ya sifanta manzan Allah wallah ba zai iya ba sabida ka duba abubuwan da Allah ya bawa manzan Allah Ɗaya bayan ɗaya. cikin abubuwan da malamai suka iya rubutawa sahabbai suka iya nakaltowa cikin mu'jizozinsa manzan Allah ne Allah ubangiji ya ba shi mu'jiza na Alƙur'ani. آيات حق من الرحمن مهدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم manzon Allah ne Allah ubangiji ya bashi mu'jiza na inshiqaqul qamar wata ya tsage Allah ubangiji ya faɗa mana a cikin alqur'ani iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar muslim ya rawaita mana hadisi daga Anas ibn Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci ran wata ta tsage gida biyu kuma ta tsage sannan ta koma ta haɗe Maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ba shi mu'jizan rana ta je za ta faɗi ya ce ranan ta dawo kuma ta dawo ta tsaya a gurin da ya ce ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya ba bashi mu'jizan yi magana da mace ce wanda yake cikin kabari ya tabbata cikin hadisin Anas manzon Allah ya shiga makabarta sai yake ce ma Anas shin kana jin abin da nake ji Anas ya ce ba abin da nake ji manzon Allah ya ce ina jin maganganu na waɗanda ake azabtar da su a cikin kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka bashi mu'jizar wato karfata na akuya da aka dafa shi yayi magana kamar yadda ya tabbata cikin ingantaccen hadisi an saka dafi a cikin nama aka kawo manzon Allah manzan Allah ya ɗauka zai ci sai karfata ya ce da akwai dafi a ciki na su rasulullah manzan Allah shi aka shi shi ku cicciran dabino ya yi magana ya yi kuka saboda sonsa. akwai kututturan dabinon da annabi yana tsayuwa yayi kutuba ko ya dafa wannan kututturan da aka yi wa manzan Allah mimbari sai manzan Allah ya bar hawa kan wannan kututturan sai kawai wani lokaci ran juma'a sai aka ji ana annabi na cikin ba sai aka ji numfashi mai tsanani kamar taguwa za ta aihu sai annabi ya sako a kan mimbari ya dafa kututtura sai kututtura yake faɗa wa manzon Allah wallahi ya Rasulallah, tun da ka bar taɓa ni a duniya na gagara samun sukuni da kana taɓa ni ina jin daɗi amma ba ka taɓa ni yanzu ya rasulallah wannan kututturen dabino ne yake magana manzo Allah wanda kututture baya da maraba da wannan benci baya da maraba da wannan benci yake magana da manzan Allah yake mubadala na nuna soyayyarsa ga manzan Allah shi aka bashi mu'jizan dutsen Uhudu annabi ya hau dutsen Uhudu sai ya ji dutsen yana jijjiga sahabbai suka ji dutsen na jijjiga annabi sai ya dafa dutsen ya ce ya uhudu fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka nutsu ni annabi muhammadu ni ne nake Maza Allah shi aka bashi mu'jizan ya tashi ya nade duniya gaba daya ya shige ya nade sammai gaba daya ya shige wanda duk ilimi da aka ba ma turawa na technology da ilimin da aka ba su na siyaha a duniyan sama har yau ba su san ina ne zangon da za a ce a nan sama ta ɗaya ta kyau ba su sani ba ba su isa ma je kusa da gurin ba sun yi ta yin na'urori da kyamarori ana hurga su sai sun tafi can sama domin su ga menene ainihin hai'an abin da aka gina sama da shi idan suka tura na'urorinsu sai ya dawo musu da hoto na hayaki wanda babu wani abin da za su iya ganewa kaman kuwa Allah ubangiji shi ne masani ya san da su yi haka Allah ya ce farji'il basara hal tala hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilayka al basaru khasi'an wa huwa hasir amma yau ga manzan Allah ya ketara sammai gaba daya bayan ya ketara sammai ya je sama da sammai al'arshi kenan ya ketara sama da al'arshi Ahmad Shauki yana cewa asra bika Allah laylan iz mala'ikuhu war rusul fil masjid al aqsa ala qadami lamma khatarta bihim iltafu bi sayyidihim kashub bil badri aw kal jind bil alam hatta atayta maqaman layu yutaru laha ala janahin wala yus'a ala qadami wa qila kullu nabiyyin inda rutbatihi wa ya muhammad hadha al arsh fastani akace Ahmed Shauki ya ce Allah ya yi Isra'i da kai da daddare izmala'ikuhu mala'ikuhu lokacin mala'ikunsa an tara su a Qudus sun maka gaisuwa wa rusul fi masjidil aqsa ala kafar lamma khatarta bihim lokacin da annabi ya shiga cikin annabawa iltaffu bi sayyidihim sai suka kewaye annabi Muhammadu kashuhu bi badri kaman yanda taurari suka kewaye wata aukal jundi bil alami ko kamar yadda rundunan yaƙi suke kewaye tuta hatta a taita makaman layu yutaru laha ala sai da ka je wani waje da ya rasulullahi ba a tashi da fiffike a je wannan wajen balle mala'ika ya je wala yus'a ala qadami ba a zuwa gurin da ƙafa ballantana wani ɗan adam ya taka ya je wa qila kullu inda rutubatihi aka ce kowane annabi ga matsayinsa annabi adam na sama ta ɗaya annabi yusuf yana sama ta hudu annabi ibrahim na sama ta bakwai annabi musa yana sama ta shida amma da annabi ya je sai aka ce kai ba a sammai matsayinka yake ba wa ya muhammadu hadhal arsh fastalimi ya annabi kai kuma al'arshi shine matsayinka to idan ka duba da ka ga annabi sallallahu alaihi sallama matsayinsa da girmansa ba zai faɗu ga wani mutum ba ballantana ya iya shige matsayin manzan Allah zan rufe mana da hadisin salamatu ibn al-akwa wanda muslim ya rawaice hadisi din wanda yana nuna mana mu kula kar muna izgili ga janabin manzan Allah qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum Allah yace da manzan Allah za ku yi wa izgili Allah yace ba uzuri duk wanda yayi ma annabi izgili ba uzuri wallahi duk wanda yi ma annabi izgili ya zama kafiri Allah ya ce inna kafainaka ka fasayakfikahumullah Allah ubangiji ya faɗa mana matsayin yin izgili wa manzon Allah babban laifi ne wanda yana gaba da shirka me da yake faɗi cikin hamziya wa kafahu almustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u kullu amrin naban nabiyyina fashiddatu fihi mahmudatun wa rakha'u law yamassu nudara hunun min an-nari lamakhtira lin sila'u izjili wa manzan Allah ba karamin bala'i bane ware mutun yayi shirka shirka shine mafi girman laifi ko to raina manzan Allah ya fi shirka wannan hadisi na salamatu ibn al-akwa annabi ne yana cin abinci tare da wani sai wani ya sa hannun hagunansa yana ɗaukan abinci sai annabi ya ce masa kul Minik? ka sa hannun dama ka ci abincin sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la astati ba zan iya ba sai annabi ya ce lasta da'ata ba za ka iya ba wallahi bai iya ɗaga wannan loman ya kai bakinsa ba hannunsa ya shanye aka hadisi kai loman da ya dako zai kai bakinsa ya gagara ya gagara kaiwa bakinsa hannunsa ya samu shalal ya samu paralyze saboda annabi ya ce ka ci da damanka sai bai ci da damansa ba ya ce ba zan iya ba ne sai annabi ya ce lasta da'ata kuma ba za ka iya ba saboda haka waɗanda suke jara'a na iya fito na fito da bore da barahasa da martabobin manzan Allah wai suna cewa tauhidi suke karewa su san cewa tauhidi yana tsayuwa ne da manzan Allah domin idan ka ce ashhadu an ilaha illallah sai ka ce mene ashhadu anna muhammadan rasulullah shahada baya cika sai da manzon Allah sallah baya cika sai da manzon Allah rukunin musulunci ba su cika sai da manzon Allah ba wani abin da zai cika sai an hada da manzon Allah dan haka Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي اذا مشى في البر الاخفر تعلقت الوحوش باسياده السلام عليكم ورحمه الله